أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار أعادني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan rana ta lahadi wacce ta dace da ashirin da shida ga watan zulhijja hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida wacce daidai ne da ashirin da biyu ga watan shida miliyariya biyu da ashirin da biyar allah maɗaukakin sarki ya sake kaddara mu a wannan masallaci a daidai wannan lokaci da muke karatu cikin wannan littafi na hisnul muslim min azkarin kitabi wa sunna na wallafawar sheikh sa'id bin ali bin wahab al-qahtani Allah madaukakin sarki ya kai shiga gafarta ne. a zaman mu ta karshe mai karatu mun karanta addu'an fita daga gida da kuma addu'an shiga gida wannan shine abin da muka muka yi na wadda a yau abin da za mu tashi a kai shi ne ke cewa du'a'ul zahabi ilal masjid du'a'ul zahabi ilal masjid addu'an tafiya masallaci in mutum ya fito daga gida ya yi addu'an fita daga gida ya kama hanya zai tafi masallaci to ba tafiya zai a hanya yana yana ta hira ba akwai addu'a da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa shi ake so mutum ya kai ya yi ta maimaitawa tun daga gidansa har ya kai zuwa ga masallaci Allah madaukakin sarki ya samu dace bayan ya kawo addu'a wadda shine addu'a na 19 a littafin ku قال يجي قاعدة أدعتي اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعظم نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعلني نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب نورا على نور wannan ita addu'a da ake so mutum ya yi ta maimaitawa in ya fito daga gida zai tafi masallaci wannan addu'an ya tabbata daga sahabi abdullahi dan abbas allah maɗaukakin sarki ya ƙara ya a gare shi imam bukhari ya rawaito a cikin sai bukhari imam muslim ya rawaito a cikin sai muslim duka sun rawaito waɗannan wannan hadisai daga Abdullahi dan Abbas zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Imam Tirmidhi shi ma ya rawaito a cikin sunan ɗinsa sunan na Imam At-Tirmidhi ma'anar addu'an ita ce mutum ya ce Allahumma ja'al fi qalbi nura ya Allah ka sanya haske a cikin zuciyata malum haske ce ai nurul ka sanya haske na musulunci da imani a cikin zuciyata ma'ana hidayatan wa bayanin wa biyanan lil sanya shiriya da fahimtar shiriyar da kuma haske na gaskiya a cikin zuciyata ya duk lokacin da gaskiya ta shiga zuciya ta zuciya za ta iya gane cewa wannan gaskiya ce kuma ta karfa kuma ta yi aiki da shi da shi ne ma'anan wannan addu'a na Allahumma ja'al fi qalbi nura ce wa fi lisani nura ya Allah ka sanya haske akan harshe na kace ayyakulul yaqulu al wa dawamu adh-dhikr wa 'adamu al-ghaflah ya zama harshe na ta zama ba ta faɗan komai sai gaskiya kuma harshe na ta zama ko da yaushe tana cikin ambaton Allah maɗaukakin sarki ba za ta zama gabalalliya daga ambaton Allah cewa fi sam'i nura Allah ka sanya haske a jina ai asma'u ma an tafi'u bihi wa yasilu ila qalbi mana ka sanya kunnuwata su zama ba sa jin komai sai abinda zai amfanar da su abinda zai amfanar da su kuma in sun ji ya wuce zuwa ga zuciyarsu zuciyarsu ta hankalta zuwa ga wannan abu wafi bakari nura ya Allah ka sanya haske a ganina ce li a ta'ammal fi badi'in nuran shamilan ya zama ina la'akari idona ya ga abu ya zama zai iya tantance abin da ya dace da ni da abin da bai dace da ni wa min fauqi nuran ya Allah ka sanya haske a sama na yanzu babu abin da zai sauko zuwa gare ni sai abin da yake gaskiya kuma abin da yake alkhairi wa min tahti nura ya Allah ka sanya haske a ta kafata sa'annan wa an yamini nura ka sanya haske a damana wa an shimali nura ka sanya haske a haguna wa min amami nura ka sanya haske a gabana wa min khalfi nura kuma ka sanya haske a bayana waɗannan wa min fawqi nura wa min tahti nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura wannan abubuwa guda biyar ko shida haske ta sama ta da ƙasa da gaba da baya da dama da hagu malama suka ce wannan yana nuna kana neman kariya daga shaidan, so shaidan ya yi alkawari لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم shakirin ya ce zai goma bayan Allah ta gaba da baya da dama da hagu ko ta ina zai jiro musu sai da yawa daga cikin bayan Allah ba sa ma Allah domin kawo kana addu'a Allah maɗaukakin sarki ya sanya haske a duka wannan ɓangarorin da shaidan ya ce zai zo ta gurin a gane ku haka na neman Allah maɗaukakin sarki ya ba ka kariya daga shaidan da in ya zo ta wannan ɓangarorin haka malu masu da sa'annan waje alfi na nura ka sanya haske a raina ka sanya haske a raina wa azim li nuran ya Allah ka girmama mun hasken wa azim li nuran ma ka girmama ni zuwa ga wannan hasken wa ja'al li nuran ya Allah ka sanya mun haske wa ja'alni nuran ya Allah ma ka sanya ni in zama haske Allahumma a'tini nura ya Allah kai mun kyautan haske daga gurinka waj'al fi 'asabi nura ya Allah ka sanya haske a tsotsona dukkan dangina ya Allah ka sanya musu haske wa fi lahmi nura ya Allah ka sanya haske a dukkan naman jikina wa fi dani nuran ya Allah ka sanya haske a jinina wa fi sha'ri nura ya Allah dukkan wani gashi da ke jikina ka sanya haske a jikin shi wa fi bashari nura ya Allah gaba ɗaya jikina ya zama haske Allahumma ja'alli nuran fi qabri ya Allah ka sanya mun haske a cikin kabarina a wa nuran fi idami ka sanya haske a cikin kasusuwan jikina wa zidni nuran ya Allah ka kara mun haske wa zidni nuran ya Allah ka kara mun haske wa zidni Noran, ya Allah ka kara mun haske wa habli nuran ala ya Allah ka mun kyauta na haske akan haske da wannan shine abinda ake so mutum yayi ta maimaitawa a lokacin da ya fito daga gida zai tafi zai tafi masallaci yayi ta maimaita wannan addu'a Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن عمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وعظم لي نورا وعظمني نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور أغانيكم وانا شيني أولا da أنت manzon Allah صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم Maliki malar sa'id bin wahab al-bahtari a sharhi da ma wannan littafi nashi na ismin muslim ya kawo wasu fawa'id da maluma da faɗa game da wannan wannan addu'a na zuwa masallaci yake cewa ƙwallon nawawi yake imamun nawawi rahimahullahu ta'ala ya faɗa a sharhin da ya masahi muslim da yake sharhin wannan hadisin ya ce sa'alan nur fi a aba'ihi wa jihatihi wal muradu bihi bayanul haq wa ziya'uhu wal hidayatu ilai. ya ce dukkan wannan haske da bawa yake roƙa a lokacin da zai tafi masallaci da ya roƙa a dukkan gambar jikinsa a dunkule za ka iya ce yana neman Allah maɗaukakin sarki ya hana dukkan wani bangare na jikin shi kenan sa'a ma Allah ya zama to ko da yaushe yana rayuwa ne cikin shari'a yana rayuwa ne cikin gaskiya yana rayuwa ne cikin mu'amala da gaskiya da kuma abota da gaskiya sani yake cewa هذا الدعاء lahu ارتباط wasiq يقول النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة لأن المسلم يقول هذا الدعاء في أثناء توجهه إلى المسجد لأداء الصلاة في جماعة وهو يرجو بذلك أن تكون هذه الصلاة له نورا yace wannan addu'a tana da alaka mai ƙarfi da sallar da mutum zai je yayi yanzu ya fito zai je masallaci yayi sallah kuma sai yake wannan addu'a yana roƙon Allah ya sanya mishi haske a dukkan gaban jikin shi yace kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi da cikin sahih muslim manzon Allah ce was salatu nurun ko yace sallah haske shi shi yake son hasken sallah ta hadu da hasken jikin shi da gaban jikin shi gaba ɗaya sai zama kaga an samu nurun ala nurin ke a gane ku sai zama an samu nurun alamu dukkan da ya fuskanci masallaci zai je ya yayi wannan sallan a cikin jami'i yace kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam kamar da manzon Allah sallallahu alaihi ke faɗa cewa man hafaza alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyamah manzon Allah sallallahu alaihi ce duk wanda dama ya kiyaye sallah a cikin jama'a to wannan sallan za ta zo masa haske za ta zo masa dalili za ta zo masa tsira a gaban Allah a ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ya mana baiwa da wannan haske din Allah madaukakin sarki ba mu kon karanta wannan addu'o'i a lokacin da za mu je mu sallah addu'a ta da wani mala ya kawo shine addu'a na goma sha uku a cikin fasali na goma sha uku mala ya ce du'a dukulil masjid addu'ar shiga masallaci in an zo masallaci ba kawai tsofa kafa ake yi kawai hmm? ko ba sallama ake yi ba zuwa ko da za ga sun zo masallaci sun yi sallama in za shiga masallaci masallaci ba sallama ake in za a shiga ba in za a shiga masallaci akwai addu'a da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koyar shi za ka yi kuma ka shiga da kafar dama in ka shiga masallacin an dace kana da alaula abinda za ka fara shi ne ka fara gai da masallaci ba gai da wanda ka same su a masallaci an gani ku sai ka fara gai da masallaci tukun za ka gai da wanda ka same su a masallaci maka gabu mun juya ku in mutum ya shiga sai ya gama sallama da mutane tukun sai zai kabbara tahiyatul masjid wannan ya sa a masunna a gane ku sunna annabi sallallahu alaihi wasallam in kai addu'an ka shiga to sai kai tahiyatul masjid din ka ta gama tukun sai ka gaishe da wanda kuma ka same su a masallaci an gane ku to addu'an da ake yi za a shiga masallaci mala ya kawo guda biyu waɗanda duka tabbatattu ne daga annabi Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم نفرق ما ليتشين أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم wannan shine addu'a ta farko wannan addu'a ta tabbata daga sahabi Abdullahi dan Amru dan Aus Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi Imam Abu Dawud ya rawaito a cikin sunan dinsa daga Abdullahi dan Amru dan Aus yake cewa أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال شوى مزان الله صلى الله عليه وسلم ya kasance idan zai shiga masallaci sai ya ce a'udhu billahi al'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani ar-rajim a qala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fa idha qala dhalika qala ash-shaytan idan mutun ya fada haka a lokacin da zai shiga masallaci shedan sai ce hufiza minni sa'iral yau zai ce an kare shi daga gare ni gaba ɗaya yau gaba da tun daga yanzu har rana ta faɗi ko tun daga faɗuwar ranar nan har alfijir ta keto an ba wannan kariya na musamman daga gare ni an gane ku al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim ma'anar abinda mutum ya faɗa shi ne ce a'udu billahi al'azim ina neman tsarin Allah al'azim mai girma wa bi wajhihi al-karim ina neman tsari da fuskar Allah mai karamci wa sultanihi al-qadim ina kamun kafa da sarauta da mulkin Allah al-qadim wanda bai da farko kuma bai da ƙarshe Allah ina kamun kafa da wannan ka kare ni mina shaitanir rajim daga shedan jefaffe la'ananne ne sace daga rahaman Allah ruba addu'a ruba kamun kafa a'udhu billah ai za iya ce kila ya wadatar ku ina neman tsarin Allah amma sai ka siffanta Allah da al al'azim ka kamun kafa ya Allah kai mai girma ne wa bi wajhihi al ya Allah fuskanka mai karamci wa sultanihi al ya Allah kana da mulki mulkinka da bai da farko ko babu ranan da zai kare ya Allah duka wannan matsayi da kake da shi ya Allah ina kamun kafa da su ka kare ni daga shedan la'ananne jefaffe ne sace daga rahamanka shi ne ma'anar rajim wanda aka nisantar da shi aka tsine masa aka nisantar da shi daga rahaman Allah madaukakin sarki in mutum ya faɗi wannan addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi shedan zai ce hufiza minni sa'iral yau an kare shi daga gare ni gaba da yau ba ni da wani rabo a cikin wannan bawon Allah an gane ku aka ce mu sai mu kokari mu koya ya zama daga cikin ɗabi'ar mu kuma zo za mu shiga masallaci mu tabbata mu wannan addu'ar tukun sai mu sanya kafar mu ta dama a cikin masallaci na biyu da mala ya kawo shine faɗin bismillah والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك wannan yana daga cikin addu'o'i na addu'a da ake yi in za a shiga masallaci a wannan addu'a ta biyu da ma da ya kawo shi ma yana cikin ya tabbata daga anas dan malik allah maɗaukakin sarki ya kare da a gare shi anas dan malik yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ya karantar da su wannan addu'a in za su shiga in za su shiga masallaci yake cewa idan dakala ahadakumul masjida aw ata ila al masjid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ɗayanku ya zo masallaci wannan riwayan Abu Huraira da Anas bin Malik ce idan ɗayanku ya zo masallaci ko zo zai shiga masallaci to ya faɗi wannan addu'a yace bismillah was salatu was salamu ala rasulillah اللهم افتح لي ابواب رحمتك ان متين zai shiga masallaci, to ya يفد wannan addu'a kafin ya shiga masallaci manan addu'ar ita ce bismillah ina farawa da sunan Allah والصلاه والسلام على رسول da aminci su tabbata ga annabi Muhammad ga manzon Allah Allahumma ya Allah iftah li abwaaba ka buɗe mun dukkan kofofin rahamanka ya Allah bayan kai bismillah kai ma annabi sallallahu alaihi wa sallama salati sannan kuma sai ka roƙi Allah ha kai bismillah kai ma annabi salati sai kai addu'a ya Allah abinda nake nema a gurinka Ke duka kofofin rahamanka ya Allah ka buɗe mu lokacin da mutum zai shiga masallaci to menene tunaninka in ya zama ko mutum ya zo zai shiga masallaci sai duka sai hada duka biyu da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da su hada mutum ya ce a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك dala wani irin alkhairi ne mutum zai rayu a wannan ranar ya ga kariya daga shedan ga kuma addu'a da kai bayan kai ma annai salafin salati kalimin Allah ya bude maka dukkan kofofin rahaman kuma kofofin rahaman Allah madaukakin sarki shi kadai ya san yawan su shi kadai ya san iyakarsu yanzu ka ba Allah zaɓi ka ba Allah zaɓi waɗannan addu'o'in sau da yawa su ne muka ije a gefe sai muka kowa muka kama wasu abubuwan da ba su da muhimmanci shi yake sauwato mutum ka ga damuwa ɗan ƙarami amma ya rasa yadda zai da shi ya rasa yadda zai da shi so da irin waɗannan addu'o'i da aka ce ka yi in za ka yi kaza ka yi in za ka yi kaza ka yi in za ka yi kaza mutum ya yi watsi da su wani ma bai ma san da su Allah maɗaukakin sarki ya samu kiyaye abu da na karshe da za mu tsaya a kai a yau Shi shine du'a'ul khuruji min al addu'ar da ake yi in za a fita daga masallaci yanzu da addu'ar da za a yi a hanya ga addu'ar da za a yi in za a za a shiga to in za a fita ma ai akwai akwai addu'a da nai sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karanta da shi ne malaike wannan addu'ar ita ce bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah اللهم إني أسألك من فضلك اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم أو تفسك على سنباجة يبدأ برجله اليسرى ko ce mutum zai fara zai fita daga masallaci zai fara ne da fitar da kafar na hagu kamar yadda zai shiga shiga da kafar mai dama don zai fita zai fitar kafar da za ta fara fita wani ita ce kafarsa ta ta hagu in kafar hagu ta za ta fita sa'annan sai wannan addu'a ce bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah اللهم إني أسألك من فضلك اللهم عصمني من الشيطان الرجيم أه؟ كما يقول أتكن مستدرك المستدرك إمام الحاكم دقى أنس بن مالك يتوى من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى يتينا لقد كن سنة كانت من الله sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in za ka shiga masallaci ka fara shigar da kafarka ta dama in za ka fito kuma ka fara fitar da kafarka ta ta hagu haka ruwayin imam ibn maja daga sahabi abu huraira manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa idan ɗayan ko idan faraja falyusallim ala nabi sallallahu alaihi wa sallam wal yaqul اللهم عصمني من الشيطان الرجيم manzo Allah sallallahu alaihi idan dai ko zai fita daga masallaci Ya yi mun sallama da salati sa'an sai faɗi wannan addu'a haka ya zo a cikin sahih muslim daga Abu Humayd manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa fa idza faraja falyaqul Allahumma inni as'al Allahumma iftah abuwa ba rahmatik Allahumma yace Allahumma inni as'aluka min fadlik haka ruwayan hadisin akwai ruwayan na na Fatima Allah madaukakin sarki ya kare ga a gare ta yar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ita ma ta rawaito wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'anar addu'ar ita ce sai shi ma fara da sunan Allah bismillah ina fara da sunan Allah madaukakin sarki wasu wasalamu ala rasulillah tsira da aminci su tabbata ga manzan Allah Allahumma inni as'aluka min fadlika ya Allah lalle ni ina roƙonka ka gwadata ni daga falalanka ya Allah Allahumma arhimuni min ash-shaytanir rajim ya Allah ka bani kariya ka mun katanga ka bani kariya daga shedan wanda yake la'ananne ka dai shiga ka ta kariya daga shedan so da in ba ka samu kariya daga shedan ba sai ka shiga ka yi sallan amma kuma shi ya hana ka samun ladan sallan ko ya zai cika maka zuciya da abubuwa daban-daban kamar da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa cewa akwai wanda zai zo yi sallah tun ya fara har ya gama amma bai samu 1 over 100 na ladan sallah ya 1 over 100 ma bai samu wani zai samu 10 wani zai samu 20 wani zai samu 30 wani 40 har sama wani ko ba ku koci wani ma in ya gama sallar za ta juya ta kalle ta ce ya Allah wannan yadda ya wulakanta ne Allah ka wulakanta shi haka ya a gana shi ya yi wasu to kaga lokacin da aka shiga kani mai tsare sau da kai karka zama daga cikin haka to yanzu kuma za ka fita daga masallacin za ka ji al'amuranka da na yau da gobe to shi ma ke tsaddin yana jiran sai ka yi addu'a Allahumma ya as'aluka min fadlik Allahumma asimuni min ash-shaytanir rajim ya Allah ina roƙonka ka wadata ni daga falalanka ya Allah sannan ya Allah ka kare ni daga shedan jefaffe la'ananni wannan shi ne addu'ar na mutum zai a lokacin da zai shiga masallaci da kuma lokacin da mutum zai fita daga masallaci an gane ku Allah madaukakin sarki ya samu dace wanda a kai za mu dasa aya a yau insha Allah ta'ala abin da muka faɗa dai Allah madaukakin sarki ba mu lada a kai kuskure da muka yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kai mana Allah muke roƙo da ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira na'am اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقوى